sai yanzu da aka zo za a yi zanga-zanga suka zo za su tare wa gwamnati faɗa duk malamin da ka ga yana kare azzalimi to dama ba malamin Allah ba ne ba dangin dan ba'ura ne yana cikin baragurbi a cikin ake ji shine kada a fada cikin masifar da ta fita yanzu yanzu dai ba magana muke masara dubu biyu ba shinkafa dubu hudu da ɗoriya kaza kaza mai kaza wannan ita ce abin da muke magana wallahi idan rigima ta barke waɗannan abubuwan ɗin za a zo dubu goma ma ba za ka same su ba sannan kuma baka isa ka je masallaci ba baka isa kai karatu ba baka da wata kwance hankali za ma ka iya a cikin wannan fitinar da ake ciki wallahi wallahi in dai ba Allah ne taimake mu aka gyara ba to me tsallake ta sai wanda Allah ya fitar ku duba ku ga rahoton bbc sun faɗi cewa nan da shekara wato shida masu zuwa ko biyar mutum miliyan tamanin da biyu ne abinci zai gagare su to yanzu in yau wani yana ci zuwa nan da shekara ɗaya biyu ina zai faɗa? kuma an ka kula da abin nan yadda aka taho da shi kowa sassaƙe shi ake yi a hankali a hankali wanda kake gani yana sa riga ko yana cin abinci in ka je rayuwarsa za ka ga cewa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 insha Allah ta'ala in zama tattauna game da guguwar wutar zanga-zanga wacce ta gangamo a arewacin Najeriya a karo na goma sha biyar guguwar da ta janyo rabuwar kan mutane wannan na goyon baya wancan na suka a dazu a shirin da gabata mun gabatar muku da jawabin ashir barista isa gidije zaki gama da batun zanga-zanga a wannan karon kuma muna tafi da jawabin shek nuruddin sani ɗaya daga cikin zakakuran malamai masu hazaƙa masu zurfin ilimi wanda Allah ba su harshe wajen iya isar da sako malam ya yi kira ga matasa ya tsoratar ya faɗakar gaba da halin da ƙasa take ciki dan da makiya ke kokari su ganimanci matsin rayuwa da ake ciki da halin da ake ciki na tsadar rayuwa su afkar da ƙasar nan a cikin yaƙi bala'i ya zo ya game al'umma ya shafi wanda ya ji da wanda bai gani ba yana da matukar muhimmanci mu ba da isasshen lokaci domin sauraron jawaban malam za mu fahimci abubuwa da dama game da batun zanga-zanga wacce ake shirin shiryawa a faɗin Najeriya domin kawo sauyi a cikin ƙasa. To kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya karantar da mu abin da ya kamata mu yi yayin da fitintunu suka taso duk wani abu in dai an ce da kai fitina ne wannan abin to annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana kyakkyawan matsaya da ya kamata mu tsaya a kanta game da duk wani abu da zai zamo fitina daga cikin irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana abin da aka rawaito a hadisin abu huraira cikin sahihu muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fitintunu za su kasance za a samu fitintunu wannan ba wai wai ba a'a dahir tabbas bayan rasuwan manzan Allah za a samu fitintunu sawa'un waɗanda suka biyo bayan rasuwarsa kai tsaye ko da ɗan lokaci ko wanda suke faruwa har zuwa yanzu har zuwa lokacin da za a naɗe duniya duk suna cikin fitintunin da annabi yake nufi to manzo Allah ya ce irin waɗannan fitintunu idan suka taso alqa'idu fiha khairun min alqa'im wanda ya zauna cikin su yafi alheri kan wanda ya miƙe sannan ya ce walƙa'imu fiha khairun minal mashi wanda kuma yake a miƙe ya fi alheri akan wanda yake tafiya sannan ya ce walmashi fiha khairun minas sa'i wanda kuma yake tafiya shi kuma ya fi alheri akan wanda yake gudu yake kai komo ya je nan ya je can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je ya shiga ko ya leka don ya ga abin da ke cikin waɗannan fitintunu to fitintunin za su gama da shi za su kai shi ƙasa man tasharrafa laha tastashrifu manzo Allah ya ce in mutum ya samu wani wajen ɓuya da zai iya ɓuya ya gujewa duk abin da aka ce fitina ne to ya samu wannan wajen ya ɓuya wani hadisi ne wanda yake tabbatacce ingantacce daga bakin wanda baya ƙarya baya faɗa ba daidai ba baya faɗa kuskure shine annabi sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha to kuma haƙiƙa yanayin da muke ciki a yau yanayi ne wanda yake na rikici da fitina saboda abubuwa da suka taso wanda suke damun al'umma na matsin rayuwa wanda suke damun mutane na ƙangi da wani irin mawuyacin hali da aka shiga to amma yayin da ake cikin wannan ƙangi da halin da yake mawuyaci kai a matsayinka na musulmi ba za ka yi watsi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi watsi da karantarwar manzon Allah ka ce saboda matsi za ka je ka nemo wa kanka wata mafita ba tare da kana la'akari da me annabi ya faɗa ba a nan ba muna magana cewa irin waɗannan ƙasashe da muke ciki ƙasashe ne waɗanda ake ɗora musu hukunce-hukunce na musulunci ba a'a muna magana akan aikin da ɗaiɗaiku za su yi kowane mutum abin da zai yi domin ƙasa ko ta arna ce ko ta kafirai ce ko ta maguzawa ce kai ko ta iblis ce to idan ka yi aiki ka sani cewa kai ne za ka tsaya gaban Allah ka kare kanka akan aikinka wato ba a la'akari da cewa a wace ƙasa kake game da abin da ya shafi aikinka saboda kana yin aiki ne akan zaɓi akan ikhtiyari kana da option ko ka yi dama ko ka yi hagu saboda haka in ka yi dama kai aiki za a yi maka sakamako a kai in kai hagu kai aiki za a yi maka sakamako a kai wala taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wannan ita ce ƙa'ida a musulunci saboda haka irin waɗannan shiryarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi mana dole ne mu dinga sa su a gabanmu muna kallon su don su kaɗai ne za su iya zame mana tsira da mafita manzon Allah ya nuna cewa in fitina ta taso to wanda suke a zaune mana dai sun shiga amma ba su shiga da yawa ba to sun fi sauƙi kan wanda suke a miƙe ma'ana sun shiga sun ɗan ma kutsawa su kuma sun fi alheri akan wanda suke tafiya aga wanda suke tafiya ma'ana sun ƙara shiga ciki kenan to sannan kuma wanda suke na ƙarshe su ne wanda suke kai komo waɗanda suke haɗawa wanda za su haɗo ta nan su haɗo ta can don a ƙarshe fitinar ta yi ƙarfi wannan su ne mafi munin lamari bisa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana to saboda haka dole ne mutum ya taka tsantsan ba za ka ce wai saboda kana fama da abin da yake na rayuwa saboda neman abin da zaka ci ko abin da zaka sha to shikenan zaka yi watsi da maganganun manzon Allah kai gaban kanka ba baka da wannan dama in kai wannan kuma to kai ne ka cuci kanka kuma wannan ya nuna rashin gaskiyar ka wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi sallam saboda haka dole ne mutane mu kula da yanayin da muke ciki sannan kuma mu tsaya mu riƙe addinin mu wannan al'amura da suka taso akwai abubuwa da yawa a tare da su daga cikin abin da yake mai matukar muhimmanci abin da ya shafi al'umma manyanta da samarinta mazanta da matanta abin da ke tsakaninsu da tsakanin magada annabawa malamai wannan yana daga cikin abubuwan da suke masu tayar da hankali wanda suka bayyana game da wannan fitina wanda a dama koda da matsalar mutum bai san cewa ta yi kamari ta kai haka ba an zo wani lokaci da mutane suke tuhumar malamansu suke tuhumar su akan abin da suka yi saboda suna nuna musu cewa ku bi hanya kaza a nan tsira yake kada ku yi fitina kada ku yi tashin hankali ba a ce kada ku nemi haƙƙinku ba amma kada ku yi abin da zai zama tarzoma ko fitina to mutane sun zo suna ta tuhumce tuhumce iri iri wannan ya ce ai siye malaman aka yi ai ba su kuɗi aka yi wanda wannan abin takaici ne kwarai da gaske abu ne da zai tayar da hankalin duk wani ɗalibin ilimi da kuma malamin da yake malamin Allah ka tsaya kai magana amma mutane su dinga wani tunani na daban akai cewa ai biyan ka akai sannan kake yin wannan magana wannan abu ne da yake akwai tashin hankali a cikinsa to amma kuma in an bi ta abu ta mabisawu da ake faɗa wasu daga cikin wanda suke jingina kansu zuwa ga ilimi su ne suka jawo wannan shi yasa hatta matasan da suke rashin kunya duk da rashin kunya bata dace ba ala kulli halin amma kana iya cewa sai bango ya tsage kadangar yake samun inda zai shiga abinda wasu daga cikin wanda suke jingina kansu da ilimi suke yi shine ya jawo mutane suke samun bakin su yi magana tunda karɓa karɓan nan fa akwai wanda suke yin su akwai wanda suke zuwa su karɓo sannan kuma wannan karɓar ka san dole in ka karɓa kuma ba ka da damar ka ce za ka yi bayanin da yake saɓanin abinda wanda ya baka yake su wannan tabbas ne akwai wanda aikinsu kenan sun madda addinin nan harkar kasuwanci kuma irin waɗannan ba su da wani ɓangare a ɗariƙa akwai su a nan a izala akwai su a ina ko ina kana samun su saboda irin waɗannan suna cikin bara gurbi wanda suka zama harkar da take ta addini wadda za ta haɗa mutane da Allah su kuma abin da suke ɓata ta suke yi su ne wanda Allah ta'ala ba mu labarin makamantansu a cikin suratul a'raf na cewa waɗannan miyagu ne a cikin malamai fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim aradun mithluhu ya'khudhuhu ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين إرن ودن نما لما يوند با مصلحي بني با ما سسن كاو جارا بني با مقريتاني مبرنتا سوني سكي بودي أوفد تكي ساوا وسودي سمونا نزتوغ أبوتا إلمي khalafa min ba'dihim khalfun kitab bayan malamai na kwarai sun fice sai aka samu wasu rubabbu wanda suka zo suka gaji ilimi ya'khudhuna aradha hadha al-adna aikin su karɓe su je wannan ofis ɗin su je wajen wannan ministan su je wajen wancan ya na arza hadha adna in sun karɓa kuma in zuciyar bata gama mutuwa ba sai su dinga cewa sayughfaru lana to ai wannan matsi ne yasa in Allah da Allah zai gafarta mana inda a ce ba matsi ai ba za mu karba ba sai yughfaru lana amma idan wani abin ya sake tasowa in ya'tihim aradun mithluhu ya'khudhuhu idan wani abin ya sake tasowa kuma sai su zo su sake karɓa. Allah ce alam yu'khadh alaihim mithaqul kitabi Allah ya ala Allah illa al ba a riƙi alkawari na littafi kansu cewa ba za su jingina wa Allah wani abu ba sai abin da yake gaskiya wa darasu ma fi ba su biya abin da yake cikin littafin Allah ba ne wanda yake nuna cewa wannan duniyar ba komai ba ce ba don haka Allah ce waddarul akhiratu khairun lillazina yattaqun gidan lahira shine mafi alheri ga waɗanda suke tsare dokokin Allah sai ce afala ta'qilun ba za ku yi tunani ba ba za ku yi hankali ba wallazina yumassikuna bil kitab waɗanda suke yin riƙo da littafi su ne malamai na ƙwarai malamai rabbaniyai na Allah wa aqamu sala kuma suka tsaya suka riƙe sallah suka tsayar da ita Allah ya musu albishir cewa su tabbata akan wannan Allah zai musu sakamako saboda me inna la nudhi'u ajral muslihin lalle mu ba ma tozarta ladan waɗanda suke gyara kenan malamai na Allah rabbaniyai malamai ne da suke jiran ladan su a wajen Allah ta'ala irin waɗannan bara gurbin ne a can gaba Allah ya bada misalin ɗaya daga cikinsu wanda malaman ahlul kitabi a cikin littattafan banu Isra'il ake ce da shi bal'ama ɗan ba'ura wanda Allah ya ce watlu alaihim na allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin saboda haka wannan yana daga cikin abin da yake jawo matsala shi yasa duk wanda yake jingina kansa zuwa ga ilimi to wannan abin da ya faru ya zama wani alat cewa in dai Allah ne a gabansa to ya tsaya kuma ya duba abin da yake yi saboda su waɗannan da suke ba da kuɗi suna baka wallahi sai sun faɗi sun baka ko ta waccan hanyar ko ta wannan ba za su baka kuɗi kuma su yi shiru da bakinka su ba saboda haka in an ba da kuɗin wanda kuma ana bayarwa kuma wanda suke karɓa suna karɓa idan an bayar wanda suka karɓa sun karɓa to kuma wanda suka bayar ɗin za su bi ta hanyoyi su kururuta saboda haka idan malami ya zama kwaɗayi ne a gabansa zai cutar da wannan addini ka duba ka ga yanzu yadda waɗannan matasan suka samu dama su dinga faɗin maganganu marasa kyau wanda kuma baka isa ka rufe kofar ba saboda ai akwai abin da suke gani kuma wani abin ma suna da tabbaci cewa ai wani yayi kaza wani abin ma da su aka yi wasu daga cikin matasan lokacin siyasar nan da yawa daga cikin wanda suke ma'abuta ilimi ɗaliban ilimi yadda ake tafiya da 'yan jagaliya a je a ba su kuɗi haka aka dinga tafiya da wasu daga cikin waɗanda suke kira zuwa ga Allah to ga yamin yanzu idan aka zo suka yi magana ta ya za a yi su yarda da su saboda sun riga sun tozarta ilimin sun tozarta addinin abinda mawaƙi yake cewa walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahu inda a ce abota ilimi sun tsare mutuncin addini to da addini zai tsare su zai tsare su to amma me yasa sun ƙazanta fuska ilimi din sun bata ta saboda haka sai wasu su fake da wannan to amma kuma duk da haka in aka ce maka wannan yana aikin da yake na annabawa yana cikin wanda suke magada annabawa in ba dan dama mutum ba shi da tarbiyya ba kuma bai san abin da yake ba ko da ya yi laifi ba dalilin ka ci mutuncinsa ba ne na ka zage shi na ka gaya masa wani abu a ɗauka ma ya yi laifin ya karɓi kuɗin ya yi wane ne ai ɗan adam ne zai iya yin abin da yake tuntuɓe zai iya gajiyawa ba wannan za ka duba ba sai ka duba alfarma abin da yake riƙewa ɗin ka duba littafin da yake karantawa wa ya zo da shi mimbarin da yake hawa na wane ne me yasa mutane al'amari ya musu zafi game da cewa a jefo da wani daga kan mimbari wallahi ba don wani yana tsoron wai kada a jefo shi ba ne ba me abin tsoron hadda wani zai ji tsoron cewa wai wani ya zo ya jefo shi amma magana mimbarin ne zai zama ba shi da kima ba shi da kima saboda haka dole wannan ya zama abin damuwa a kai amma ba wani yana magana ne don kare kansa ba don yanzu maganganun da ake yi cewa ai mutane hankalinsu ya tashi ai waye saboda an ce a yi kaza a yi kaza kamar bukatar kansu suke inda zuwa kai Allah ya sauke ka samu wani a kan kansa sai ka gaya masa magana ko ka zage shi to in ya fito yana kare kansa yana haƙiƙi cewa to a nan ne za ka yi tunanin cewa ta kansa yake yi amma yanzu magana kake kan abin da yake mai alfarma ya za a yi a bari a yi wasa da abin da yake mai alfarma to amma waɗannan matasan da dama su gurɓatattu ne dama fa ba ganin girman malaman suke ba kuma jiran kafa suke yi saboda su ba sa so a ce malami ya yi magana a kan rayuwar mutane sun fi so yanzu ɗinnan misali da muka hau kan mimbari in kama faɗa muku fara'idul wudu'i sab'atun abin da suke so kenan a zauna a iya abin da ya shafi sallah da tsarki da wani abu duk abin da ya shafi rayuwa in mutum yana jingina kansa da ilimi to kada ya magana a kai wane ne zai magana su ne za su yi magana saboda haka yanzu za ka ga 'yan jarida za ka ga lauyoyi za ka ga 'yan tiktok ma suna da dama suna da kaso mai yawa na yin tasiri akan al'umma amma wanda yake kira zuwa ga Allah ko wanda yake malami in yi magana sai tasa ta yi zafi da aka shirya a wannan gabar shine a cire duk wani abu na tasirin ma'abota ilimi don wannan in wani ya magana kan abin da ya shafi rayuwa in dai ba tsarki ba ne ko alwala sai a ce ai wannan ma bai san inda duniya ta nufa ba to me wannan yake nufi kada ku ɗauki maganarsa in wani kuma ya magana aka ga ba a isa a ce bai san inda duniya ta nufa ba sai a ce ai wannan kuɗi aka bashi idan kuma wani ya magana aka ga cewa ba kuɗin aka bashi ba ba da wannan za a yi masa sharri ba sai a ce ai yaron suwa ne yana tare da suwa ne wato kowane malami idan ya magana sai an samu zari'ar da da ita ne za a rusa maganar tasa in dai ya faɗi wani abu da ya shafi rayuwa to sai an samu wani abu da da shi za a fake a ce ai yayi ba daidai ba yanzu mu duba mu ga yadda matasa suka dinga yin abu na rashin mutunci da rashin tarbiyya sai ga mutum ya ce sa ina ganin girmanka amma maganar da kai akan abin da ya shafi kaza da kaza kada ai tarzo ba kada ai kaza wannan magana ba girmanka bane kawai ka fitar da bakinka ka kyale mu wani wani irin al'amari ne wani kuma ya ce tare da ganin girmanka amma ƙarya kake to wannan me kenan kuma <laughs> wani ai ne ƙarshen tufka da warwara ka ce tare da ganin girman ka kuma ka ce ƙarya yake ai gwanda ma ka tafi gaba ɗaya in za a sha giya a sha ta dubu da bahaushe yake cewa kawai ka ce ƙarya yake amma ka ce tare da ganin girman ka a ƙarya kake kuma bai iya bayyana daidai inda ƙaryar take ba ita ƙarya ne? ka zo ka ce akwai abu alhalin babu ko babu ka ce akwai yayin da ka ce wani ƙarya yake don ya yi wani bayani to za a ɗauka cewa ba komai a kanka in ba nuna inda ƙaryar take kai ba sai ka nuna inda ya kawo abin da babu ya ce akwai alhali babu ko kuma wato akwai ya ce babu sannan za a yarda da cewa abin da ya faɗa ba haka yake ba to amma yanayin da ake ciki ya sa matasa gaba ɗaya tunaninsu ya fita a kansu kuma haƙiƙa yanayin tsananinsa ya kai tsanani amma abin da ake so a fahimta a nan duk wanda ka gaida cewa kada a yi tarzoma a bi a hankali a nemi haƙƙi amma a zauna lafiya ba wai wani abu ne ya sake faɗin haka ba saboda kada a je garin gyaran jira a tsokane itu saboda kada garin neman gani a ƙarke da makanta wannan shine duk abin da ake gujewa ba wani abu ba saboda yayin da abubuwa suka zo na tashin hankali ko fitina kamar yadda ibnu taymiya yake faɗa a karan farko idan suka zo to za a cewa ma alheri ne a cikinsu da yawan mutane kallon da za su yi musu kenan yanzu ba ana ai zanga-zanga ai zanga-zanga ba da yawan mutane gani suke yi ai ana yi komai zai koma daidai wannan shine tunanin da yawa daga cikin mutane to amma idan kuma abin ya fice daga baya kuma ya zo ya babbarna sai kuma ka ga a lokacin mutane sun gane cewa ashe wannan abin masifa ce saboda an gamu da sharri an gamu da ɗaci an gamu da bala'i wannan sai wa mutane wa'azi sai su gane cewa ashe abin da suke tunani ba haka yake ba tun a zamanin da sayyidina ali radiyallahu anhu lokacin da aka yi fitina tsakaninsa da mutanen sha, lokacin da ya zo kusan da aka kashe Tsalha ibn ubaidillah ne ko wani abu ne daga cikin manyan abubuwan da suka faru talha ibn ubaidillah a jamal ne amma dai a cikin wannan rigima ko ta jamal din ko kuma ta siffin an zo sayyidina ali ya ɗake cewa nayi yi burin a ce shekara ashirin da suka gabata na mutu na koma zuwa ga allah tare da cewa kowa ya san shi ne mai gaskiya gaskiya tana tare da shi shi ne aqrabu ta'ifatayn ila al-haqq amma duk abin da ya na ijtihadi da ƙoƙari da fitinar ta zo ya ga rayukan da aka rasa ya ga jinin da aka zubar sai zo ke cewa wallahi ya so a ce shekara ashirin baya a ce baya ne to saboda haka abin da muke jan hankali zuwa ga al'umma ku girmama masu girma a cikinku ma'abota iliminsu da sauran duk wani wanda yake da daraja ba dole ne ku yi tarayya da mutum akan abin da ya fahimta ba kamar yadda kai ma kana iya fahimtar wani abu to kuma shi mutumin da yake ma'abocin ilimi sai ka ce dole sai abinda ka fahimta shi zai fahimta wannan ai fir'auna ne kawai yake da irin wannan tunanin ma urikum illa ma ara fir'auna ne kadai yake da irin wannan saboda haka mutane sun mai da kansu fir'aunoni haka kawai in dai baka faɗi abin da yake fahimtarsa ba ko ra'ayinsa shikenan sai zagi sai bakar magana sai cin mutunci sai ƙazafi sai ƙagi wani wace irin al'umma ce kuma inda a ce a kowace matsaya irin wannan zai zama matsayar ma'abota ilimi didi take da matsayar kowa da kowa to da ya zama ba bambanci tsakanin masu ilimi ɗin da kuma gama garin mutane kowa da kowa qul hal yastawi alladhina na wal ladhina la ya'lamun ka gaya mun waɗanda suke karatu suke ilimi suke bincike suke karatu a wajen ma'abota ilimi za su yi daidai da wanda ba su yi ilimi ba ba su yi karatu ba ba za su yi daidai ba hatta a wajen matsaya ba za su yi daidai ba hatta a tunani ba za su yi daidai ba hatta a duk wani abu da kake kallon cewa haka ya kabata a kalle shi saboda me kai iya wannan din kake kallo shi ko wani Allah wanda yake ma'abocin ilimi yana kallon wannan din kuma yana kallon wani guda dubu makamancin wannan saboda duk wanda ya karatu musamman ya karanta history tarihi to rayuwarsa ƙara girma take yi akan iya shekarunsa saboda ya san abin da aka yi a ya san abin da aka yi a can ya san na nan ya san na can saboda haka yana rayuwa a cikin zamanin yanzu amma zamuna da suka shige shekara dubu baya yana da details ɗinta ya san abin da ya faru a ciki ɗaya bayan ɗaya to ta yaya za a yi ka iya kwatanta matsayar wannan da tunanin wannan da hangen nesan wannan da kai kuma wanda wala Allah gaba ɗaya fa shekarar ka ashirin da wannan yan general abin nan generation me ake ce musu duk ba yan 20 abin nan 2000 ne wanda aka haife su 2000 su ne a gaba gaba su ne waɗanda suke yan gani kashe ni a cikin wannan harka wanda yanzu wani yake cika 24 to shekara 24 a rayuwa a bakin mai take baka ma san komai ba wallahi baka ma shiga rayuwar ba saboda haka kowa ya girmama kansa ba na tsammanin akwai wani malami da zai hau mimbarin manzan Allah ya ganganci ya gaya wa mutane abu don san ransa in koye wannan wallahi shi ne ya taɓe ka rabu da shi amma kai abinda ka ji an ja na ayoyin alƙur'ani da sunnan manzon Allah ka ɗauke su da daraja kada mu yarda abinda waɗannan mutane suke so su yi ya tabbata na cewa a ga malami amma fanko ne wanda zai iya jan su ya tasiri a su ɗan jarida ko kuwa a'a lauya ko ɗan tiktok ko kaza ko kaza su ne za su yi tasiri amma malami fa a mai da shi gefe yanzu rigingimu da fitintinin da suka faru a kano daga shekara takwas zuwa yau ko shekara goma zuwa yau da yawa daga cikinsu za ka ga kanwa uwar gami wanda suka zamo sanadinsu 'yan jarida ne lauyoyi da makamantansu asalin tushen yadda aka mai da abubuwan suka zama fitina wallahi daga wani bangare ne na mutane wanda ba su ya kamata su jagoranci al'umma ba to amma tun da an bar musu fagen saboda haka sai yadda suka yi don haka yadda suka dama haka ake sha ƙanƙanin Ausai da su mai da shi matsala babba sai ya zo ya jagube kuma sai su dawo baya wanda suka tura ya shiga fitina kuma su dawo suna sukansa su dawo suna zaginsa ba su da wata matsaya abin da suka yi a nan zai bambanta da abin da suka yi a can ba su da wani abu tabbatacce guda ɗaya da suke yi to saboda haka lalle ya kamata mu kula da waɗannan sannan daga ƙarshe-ƙarshe akwai kiraye-kiraye da za yi kira na farko zuwa ga su shugabanni duk da wasu da ba sa bin abin da ya shafi malamai suna cewa wai malamai ba sa magana sai yanzu da aka zo za a yi zanga-zanga suka zo za su tare wa gwamnati faɗa duk wanda ka ji ya faɗi haka ka sani dama baya sauraron malaman amma wanda yake sauraron su ya san malamin Allah babu shi babu azzalimai wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar kada ku sace ku hada hanya ku karkata zuwa ga waɗanda suke zalunci wuta sai ta shafe ku saboda haka malaman Allah babu su babu azzalimai duk malamin da ka ga yana kare azzalimi to dama ba malamin Allah bane ba dangin ɗan ba'ura ne yana cikin bara gurbi a cikin malamin amma cewa malami ya gaya maka wani abu sabanin yadda kake tunani wannan kuma yadda yake kallon abin ne dan a gudu tare a tsira tare duk abin da ake ji shine kada a fada cikin masifar da ta fita yanzu yanzu dai ba magana muke masara dubu biyu ba shinkafa dubu hudu da ɗoriya kaza kaza mai kaza wannan ita ce abin da muke magana wallahi idan rigima ta ɓarke waɗannan abubuwan ɗin za a zo dubu goma ma ba za ka same su ba sannan kuma baka isa ka je masallaci ba baka isa kai karatu ba ba ka da wata kwance hankali za ma ka iya asarar ranka kisa hatta su matasan da suka matsa ya kamata ku kula yanzu wani matashin abin da za ke ganin kawai zanga-zanga ita ce mafita wata 'yar budurwarsa ce ta ce sai an sai aikon kaza saboda haka shi ba shi da kuɗin gani yake ana yin zanga-zanga zai dawo ya ci gaba da samun kuɗi to bari in gaya maka abin da zai faru in aka yi zanga-zanga tana iya yiwuwa ba wai an iphone ɗin ba kai kanka a kashe ka tana iya yiwuwa ita wannan ɗin da kake so a zo a yi mata fyaɗe a cikin gidansu tana iya yiwuwa ba a kashe ta saboda in aka ce maka gari ya hargitse babu wanda zai ce a yi ba wanda zai ce a bari komai ana iya yi to waɗannan abubuwan ake kallo sai wani ya ce ai waɗannan saboda sun ji sun ƙoshi saboda haka shi yasa suka fito suna taiwa mutane magana yanzu wannan ai kaga shi kansa wani abu ne wanda yake alamta abu mara kyau cewa wani ya ci yanzu kai tunaninka da wani ya ci kai baka ci ba to so kake kowa ya daina ci a wani ita ce baka hasada ai ba zai yi ba mutane dukkansu su zama ɗaya amma a cikin wannan fitinar da ake ciki wallahi wallahi in dai ba Allah ne taimake mu aka gyara ba to me tsallake ta sai wanda Allah ya fitar ku duba ku ga rahoton BBC sun faɗi cewa nan da shekara wato shida masu zuwa ko biyar mutum miliyan tamanin da biyu ne abinci zai gagare su to yanzu in yau wani yana ci zuwa nan da shekara ɗaya biyu ina zai faɗa kuma an ka kula da abin nan yadda aka taho da shi kowa sassaƙe shi ake yi a hankali a hankali wanda kake gani yana sa riga ko yana cin abinci in ka je rayuwarsa za ka ga cewa abubuwan da yake shekara biyu shekara uku shekara hudu a yau duk sun gagare shi saboda haka fitina ce wadda ta shafi kowa da kowa shugabanni su dubi Allah su kalli wannan al'umma ana buƙatar gyara ne daga tushe ba kwaskwarima ba in dai sun ce kwaskwarima za a yi to za a tafi za a dawo amma in an yi gyara tun daga tushe to za a samu sauki daga cikin abin da ya kamata su yi su nemi matasa tunda suna da haƙƙi su zauna da su a yi musu bayani a nuna musu ga matakan da ake ɗauka ga kuma matakan da za a ɗauka don a samu sauƙi wannan ya zama wajibi shugabanni su yi wannan sannan shugabanni a cikin jihohi wato gwamnonin jihohi waɗannan nauyin da yake kansu a yadda tsarin ƙasar yake wallahi ya fi nauyin shugaban ƙasa a yadda tsarin yake nauyin da yake kansu ya fi nauyin da yake kan shugaban ƙasa saboda me kai shugaban ƙasa ba zai iya yin wani abu kai tsaye wanda zai taɓa ka ba galibi amma wanda yake da alhakin yi wani abu wanda za ka ji an yi kai tsaye shine gwamnan jihar jiharka shine shugaban ƙaramar hukumarka to matuƙar aka ce waɗannan ba za su yi maka aikin da kake buƙata ba to za a zauna ana cikin wahala yanzu misali a 'yan kwanaki ko wasu lokuta na karanta cewa wani rabul adamu aliyu yana da gona mai kadada saba'in wato hekta saba'in in an ce hekta wanda ya san ƙasa ya san abin da ake nufi hekta saba'in individual ne mutum ne shi kaɗai amma ya kewaye ta ya gyara ta ya zama ana noma iri-iri noman da ya shafi noman kai tsaye irin na amfanin gona noman da yake na ciwo ciwon shanu ciwon kaji ciwon menene shi kadai yake kula da wannan kuma ya ɗauki dubannan ma'aikata yake ba su aiki kuma ake samun ci gaba to yanzu wannan mutum ɗaya ne ya yi kuma don tunanin ya yi wannan din don allah inda a ce duk wanda suka sace kuɗi irin wannan suke yi da za a samu matsala wallahi ba za a yi talauci ba in an ce in ma ka ɗauki kuɗin ka zo ƙauyenku ka zo inda mutanen ka za su amfana ka yi wani project wanda yake babba sai ga an samu sauƙi sannan yanzu inda za a ce gwamnatocin arewa su haɗu gaba ɗaya su ce wannan talaucin za mu yaƙe shi kuma da gaske wallahi za su yaƙe shi domin in mutum ɗaya ya iya yin kadada saba'in gwamnatocin arewa in suka haɗu za su iya yin dubu bakwai za su iya yin dubu saba'in wallahi to idan aka yi noma na kadada dubu bakwai dubu saba'in hatta wannan maganar da ake ta rashin tsaro za ka same ta ne ai duk magana ce kawai ba so suke a gyaran ba in dai so ake a gyara ai yanzu ba za ka ce wai kana so a kawo tsaro kuma sai ka ba talauci ba ta ya za a yi tsaron ya samu amma yanzu in ka tafi jejin zamfara da ina ne sai aka je aka yanki hekta dubu biyu aka ce nan noman masara za a yi noman kaza za a yi muna neman masu gadi muna neman masu noma muna neman masu kaza wanda za su zo su kula da wajen ga albashin da za a basu masu satan mutanen ma fitowa za su su zo su yi aikin dan a basu albashi ai su ma masu satan mutanen bukata ce ta sa suke satan mutanen saboda sun rasa yadda za su yi da yawa daga cikin su duk da akwai masu bakar zuciya su saboda haka lalle akwai bukatar waɗannan sannan manya a ƙasa wanda ake ce da su dattijan ƙasa kada su bar wannan al'amarin haka su tsaya su yi abin da za su yi abin da yasa ake cewa manya jama'a musamman matasa ku yi haƙuri wanda ya gajiya ya ga yau ya fi ka wanda kai yau kawai ka gani an ce ta yaro kyau take ba ta ƙarfa kuma inda za ka ka hau abin hawa ba za ka iya hango abin da babbai hango ba saboda haka waɗanda suke manya a ƙasa kada su bar wannan abin haka su tsaya su tuntubi waɗanda Allah ya baiwa shugabanci a duba a ga me ya kamata a yi domin a samu a fita daga wannan al'amari daga ƙarshe abin da zan faɗa shine daga cikin wanda suke ma'abota ilimi musamman ɓangaren ɗariƙu a wannan karan sun sauya akalar maganganunsu a duk lokacin da aka zo irin wannan gaba za ka ga malaman ɗari ko abin da suke cewa alfitnatu na'imatul la'ana Allahu man aiqadhaha wato fitina bacci take Allah ya tsine wanda ya tashe ta hadisi ne ma mawdu'i wannan ita ce matsayin su da aka san su da ita to amma akan wannan kuma sai ya zama cewa suna goyon bayan matasan nan suna cewa ai ba laifi dokar ƙasa ta ba da dama to jan hankalin da muke musu a nan su kula dan kawai su saba wa abokanan hamayyarsu wanda suke ganin ba ra'ayi ɗaya suke yi na addini da su ba bai kamata su fita daga cikin tunanin irin nasu ba a tashin farko kuma bai kamata su faɗi maganar da a ƙarshe idan ta zama rigima za ta cutar da mutane gaba ɗaya ba Allah yana cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron duk wata fitina wadda in ta zo ba mutum ɗaya za ta samu ba yau matasan nan da duk wannan karacin da ake yi na ai zanga-zanga inda a ce in ta zo iya su za ta taɓa sai a bar su kai wallahi ko su za ta taɓa sai mun gaya musu amma an mun gaya musu kuma sai mu ja baki mai shiru ba za mu sake magana ba amma tunda in abin ya zo ba su kaɗai zai taɓa ba zai taɓa su zai taɓa waninsu wannan ya sa dole ne a tsaya a wayarwa da mutane kai ba wani wanda yake son zalunci mun barranta da zalunci duk wanda yake zalunci kuma zai haɗu da Allah kuma zai karɓi sakamakonsa daidai abin da ya yi amma cewa ana zalunci baya nufin a gaya maka abin da ya sauka daga kan hanya ko ana zalunci za a gaya maka abin da yake daidai muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana mafita a yi haƙuri abu na ƙarshe dai da zan faɗa shine addu'a wallahi mun yi watsi da addu'a mun yi watsi da addu'a kuma addu'a ita ce maganin wannan masifar amma in ka ce addu'a ma wani gani yake ma baka faɗi komai ba yanzu akwai wani yana nan ma dariya ke. in an gama zai ce to ai ba a bada mafita ba an ce maka ka roƙi Allah kuma ka ce ba a bada mafita ba wallahi dan ba a roƙi Allah irin roƙon da ya kamata bane amma da tuni an gama da wannan babu yau Allah cikin al'amarinsa irin wannan ma har ya kai wani abin da za a kalla duk inda wani abu ya kai duk zaluncin da ake in aka dirfafi addu'a ya wanda yake zaluncin ma a cikin labari ma sai ka je ba za ka same shi a cikin khabaru kana ma da ake zuwa a duba in ka je sai ka rasa labarinsa wannan aikin Allah ne saboda ka mu yawaita addu'a Allah ya kawo mana sauki rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi namin min amrina rashada allahumma a'inna wa la tu'in alaina